wanda yana ku zanga zanga ku ta lumana duk malamin da yana ka zanga zangar lumana in kana kusa da mambalin ka turo shi kasa ka turo shi kasa ba kuma ka kalli rigarsa da kyau baya cikin wannan wahalar al'amarin fita zanga-zanga yana sake daukan zafi a arewacin najeriya a tun dai watan da ya gabata ne dai mutanen najeriya suka ba da shelan fitowa zanga-zanga sakamakon hali da aka shiga na kaka na kayi a wannan kasa a inda abubuwa ke kararin cabewa komai na kara yin gaba hakan yasa talakawan ƙasa suka fusata mutanen kudancin najeriya su suka fara kokarin tsara wannan lamari kuma suka tallata wa 'yan arewa kan cewa su zo su wato ainihin tarayya da su wajen wannan zanga-zanga domin kwato 'yancin kai da kai domin kuwa shugabannin najeriya tun kafa mulkin demokuraɗiyya suna ta musu mulkin mallaka da kuma zalunci da tozarta su a bainan duniya hakan yasa mutane suka kagara dangane da wannan al'amari suka yanke shawarar fitowa zanga-zanga don wa kan yanci da 'ya'yansu da matansu sai dai 'yan arewa suna son suka da kalubale wajen malaman kasar inda manyan malaman arewa suke gargaɗe 'yan arewa dangane da wannan fita wannan zanga-zangan sai dai ba wannan karan bane malaman suke kokarin hana su amma wannan karan mutane sun yi kunna uwar shego saboda wasu dalilai amma ba tare da bata lokaci ba za mu bakku da martanin abu safiya domin ku ji irin martanin da yawa malamai dangane da hana su fitowa zanga-zanga a inda ya kafa hujjoji da wasu dalilai da za ku ji da kunnanku. Zanga-zanga ba ta taɓa haifar da ɗa mai ido. Idan muka kalli ƙasashen da aka yi ta zanga-zanga har ma suka kai ga gwamnatoci, za mu ga daga bayan bala'in da ya biyo wa ƙasar da hatsarin da ya biyo baya wa ƙasar sai da suka dawo suna cewa gwamnati da yau. ƙasa wacce ta fi kusa da mu wanda ƙasa ɗaya ce mu da su ita ce ƙasar libya nijar ce kawai mu sai ka shiga cikin libya su ne manya-manyan dalilan duk wani wanda yake suka al'amarin zanga-zanga kuma wallahi azim wannan magana haka take zanga-zanga za ta iya haifar da duk wa'annan abubuwan da aka lissafa duk da cewa da gangan suka karkatar da hankulansu zuwa ga kalubalen da zanga-zanga za ta haifar suka ɓoye abubuwan da za a samu na natija ƙarƙashin zanga-zanga da kuma inda aka yi zanga-zangan aka samu natija saboda wani personal interest su to mu tafi akan abin da suke magana duk lokacin da wani abu yake damuna ya addabi rayuwata ya addabi iyayena da yan uwana da ƙasa ta gabaki daya na ɗauki wata hanya wanda ta dalilin shi nake ganin Allah ta'ala zai kawo mu ƙarshen wannan al'amarin sai kake ganin wannan hanyar da na ɗauka kuskure ne to idan ka ce in iji wannan dole fa sai ka kawo mun abin da zai zama makwafin wannan abu domin duk wanda zaka je yana magana sai ka ji ya ce ai kaza ai kaza ai kaza daga nan sai ka ji ya ja bakin shi ya yi shiru idan talaka misali bai zanga-zanga ba me zai idan ka ce mu koma zuwa ga Allah da tsarin da muke kenan musamman mu a arewacin ƙasar nan musulman mu da kristan mu an san mu da riko da addini mun dogara da Allah subhanahu wa ta'ala mu gyara alaƙa mu da Allah subhanahu wa ta'ala mu nemi taimakon sa a duk abin da zamu sai da yardan Allah da amincewar Allah da taimakon Allah wannan abin zai auku wannan shine dama tsarin mu akan abin da muke kenan amma al'akhazu bi sabab wani sunna ce ta rayuwa haka Allah ya shar'anta mana ubangiji ba kawai bane a wurinsa ya yaye mana abubuwan a haka amma ba haka ya tsara sunan rayuwa ba duk wanda zaka ji kuma yana sukan abun za a ga da safe in ya tashi zai je kasuwa ko zai je office yau ba shi kasa kaza ko ba shi gari kaza yana neman abin da zai rayu da shi to me yasa baka yi addu'a ka zauna a cikin gida ba kai ta addu'a Allah ya kawo maka ka ji alalai a cikin alal ɗinka ko wani abu makamancin haka wannan wannan tsakanin da Allah mu gaya kanmu gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam shine wato allan kwaikwayon mu a rayuwa da addini amma idan muka duba rayuwarsa da sahabbansa ya fi mu sanin waye Allah ya fi mu sanin addini shi ya zo mana da addini da komai da komai amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dogara da Allah ya yi addu'a da shi da sahabbansa amma haka yake daukan makami ya je filin daga a yaƙi a kashe sahabbansa a ji masa rauni a karya masa haƙori a yi masa jina-jina wata rana ma a yi kururuwan cewa an kashe annabi sallallahu alaihi wasallama al'akazu bi sabab dole sai kayi akazi da wani sabab wanda ta dalilin Allah ta'ala zai kawo maka wannan abu ba mala'iku za a sako ba ba wasu za su zo daga wasu ƙasan, ba abin a nan yake damu kuma ka ku ga laifin duk waɗanda suke sukan wannan al'amarin duk wanda ke sukan wannan al'amarin ka dube shi da kyau kai mai kallo na tsaraki za ga mutum ne wanda yake zaune a comfort zone ɗinsa da shi da matansa da 'ya'yansa 3 square mil motocinsa in mai in lita mai dubu biyar za ta kai za a yi motocin gidansa full tank in shinkafa za ta kai miliyan ɗaya ne basmati rice da shi da 'ya'yan shi za a sha jan a yi kaza ya kake tsammanin damar dama mindset ɗin naku zai zama ɗaya ba zai zama ɗaya ba shi kawai zai ga kawai kai haƙuri zai ga kawai kai haƙuri a cikin tafiya a haka shugabannin nan namu idan magana ne akan nasiha nasiha ba ta tasiri akan wayannan ba saboda zuciyarsu ta yi kekashe wanda ba za ka taɓa gaya musu Allah ta rasuna ba ba abin da zai sa shugabanninmu su rusuna maka sai sun ga menene zai taba wannan kujerar nasu idan ka ce misali zanga-zanga za a kashe mutane yanzu ba a kashe mutane in ka ce zanga-zanga zai kawo rashin zaman lafiya dama yanzu zaman lafiya ake in ka ce zanga-zanga zai kawo ci bayan tattalin arziki dama tattalin arzikin ci gaba yake ai da zaman lafiya kullun na jiya ya fi na yau rashin zaman lafiya ma'ana na jiya zaman lafiya da ake da shi jiya yau ya fi taɓarɓarewa sama da jiya tattalin arzikin da ake da shi jiya na yau ya fi taɓarɓarewa kwanciyar hankalin da ake da shi na jiya na yau ya fi taɓarɓarewa dama haka rayuwa ake tafiya inda inda a wannan tsarin waɗannan azzaluman ne na rantse da Allah kullun al'amuran ci ba suke saboda haka ba laifi bane ka ga cewa eh, zanga-zanga ba halai ba ba abu ne bai dace ba ra'ayinka ne wannan ba za mu tada kai akan ra'ayinka ba amma kuma kar ka soki wanda kuma shi yana ganin hakan shine mafita saboda me dake shi ya san inda yake masa yoyo bayan da za a ce kana zaune a comfort zone ɗinka kana enjoying kana abin nan ka ga cewa to ai kawai ai hakuri hakurin saukin faɗa yake da shi amma shi talakan da yake going turu ya san yayin da kake jin hakurin da kake faɗa da yanda shi yake ji ba daidai kuke ji ba and it doesn't matter ka ji wani ya cewa ku kuna ta magana za ku fita ko ban fita zanga zanga ba misali wannan that does not mean cewa eh, zanga zangan ba zan ce wani kai ya fita ba ko wani abu kamar haka saboda haka wani ya brainwashing ɗinku ko wani abu makamancin haka mu fuskanci rayuwa duk wanda ya ce maka kakkai kakkai zanga zanga tambaye shi to me zan yi a nan ne ka kama wuyan mutum da ka ce mushi me zan yi to a nan ne ka rike shi a wuya mu ta addu'a mu maida al'amarin mu zuwa ga Allah subhanahu wataala mu gyara alaƙa mu da Allah subhanahu wataala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 kowa ya je yi zanga-zanga ta lumana amma ba mu ci a ta'addanci ba idan mun fahimci halin da ya tunzura 'yan arewa shiga wannan lamari daga cikinsu akwai rashin mayar da hankali da manyan malamai wajen faɗawa shugabanni gaskiya a inda da dama mutane suke zargin malaman da kokarin cika aljihunsu da kudade da kuma wadata su domin ko su ba cikin wannan yanayi kamar yadda za ku ji manyan 'yan social media irin su abu sufiya da sauran ire iren su suke korafi a kai da a ce malaman sun mai da hankali wajen kokarin faɗa wasu gabanni gaskiya ana samun canji to da yanzu wannan al'amari bai faru ba don haka Eh, malamai suna ɗaya daga cikin mutanen da ake sauraron maganganunsu a wannan yanki yanzu kuma malamai sun fara sarsa wannan iko daga hannun matasa wanda yana daga ɗaya daga cikin sababiyan haka shine da dama 'yan siyasa na yaudarar malaman da sunan cewa za su iya kawo talakawa sauyi amma babu abin da ya canza tun lokacin da aka kafa demokuraɗiyya a wannan ƙasa a inda mutane suke ganin cewa malamai na kokarin hana su kwatan 'yancinsu alhali kuma malaman ba sa wakiltansu wajen kokarin fada shugabanni gaskiya wannan zanga-zanga da za su fita suna so su nuna wa shugabanni halin da suke ciki ne sai dai a hanzari ba gudu ba shugaban kasan bola ahmad tinubu ya bayyana cewa shi baya hawa kafar sadarwa bare san halin da jama'a suke ciki sannan uwa uba sanatoci sun nuna cewa tinubu ya kulle kofa babu wanda ma ya isa je wajensa bare ma su iya gaya masa halin da al'umma ke ciki wannan ya kara tunzura matasa wajen fitowa zanga-zanga domin su tabbatar da cewa sun farkar da shugabanni su dawo kansu domin magance musu matsalolin da yake damar su wanda shekara da shekaru kullum ana ba su haƙuri amma har yanzu ba a ci gajiyan wannan haƙuri ba don haka an fara kaiwa bango Daya daga cikin malamai da yake jihar kaduna ya yi ƙarin jawabi dangane da halin da ake ciki a inda yake ta tunanin ta wani hanya za a iya samun mafita ne alhali a zalaman najeriya karuwa suke a inda ya bayyana cewa wannan al'amari dai sai dai in allah ne zai zo da al'amarinsa ko kuma allah ya mana rahama ta hanyar wannan azaba da ake mana domin alama ko kusa ko ta nesa babu alamar samun sauki a wannan kasa domin kuwa a azzaluman kullum karuwa suke bari mu baka da jawabin wannan malami wataƙila wahalar nan da muke sha a ƙasar nan ba sauƙi ba wani abu wataƙila ta dalilin nan ne Allah zai mana rahama Allah shi ya sani wallahi na gaya muku in ba haka ba duk duniya ba inda ake tsiya ƙasa kamar ƙasar nan azzalumai waɗanda ga az wallahi wata ƙasan in kaga suna shan wahala ba su da shi ne dama babu ne amma mu ga abu in abundance amma ga mugaye kuma more than abundance din ma tun ba haka ba sai dai ka ce kawai ladabi ana ana mana wani ladabi wani abu ne ba ake Allah ke nufin mu da shi ni nan ɗazu nake ba wani labari na ce na sani lokacin da na zauna Misra idan ka tashi wani lokaci da safe ka bi hanya ka tarar da wannan pothole kaga wani wuri ya burme in ka dawo da yamma ba za ka gane ba ga alhaji ayuba nan ya je ya gani wallahi in ka wuce wani lokaci akan titi ka ga wani rami ya burme idan yamma ta yi ka dawo daga aikin ka dawo ba za ka gane wurin ba an gyara shi amma yanzu ka kalli hanyar nan ta Abuja daga Kaduna zuwa Abuja shekara nawa ana ta fama arziki ne babu kuɗi ne babu amma an ba da aikin an ba mugaye su tafi sai tafiyan hawainiya sai tafiyan kaza sai kaza sai kaza ai dai, wannan gwamnatin shekara farko shekara kaza ta zo ta kare wannan ta kare in ka bi bypass din nan sai ranka ya baci in ka tafi Abuja sai sai masifa kawai hanya sai an yanke yanke an bi ta can an bi ta can tana nan muna da arziki muna da komi muna da kuɗi muna da kaza kuma su ba su kai mu ba fetur da an yi sati ɗaya sai ka ga matsala da an gobe an yi kwana biyu kana samu ka zo ka ga matsala ka ga mutane yanzu za ka yi wannan suna nan suna ana ta tsere kuma waɗanda ba su da shi a ƙasar su ba wutar lantarki ko ba a magana tsakani da Allah mutum yana mulki ya kai shekara saba'in ko ya ma fi haka kuma shi yanzu ba abin da zai gadarwa 'yan ƙasarsa sai luwaɗi da auren jinsi haka zai mutu ya bar ƙasar wannan ba ta zama asara ba ga mai hankali wannan ba zai zama asara ba kana ɗan shekara tamanin amma abin da kake son ka gadar ma 'yan ƙasar ka ƙananan yara ka gadar musu da auren jinsi ka gadar musu da luwaɗi, ka gadar musu da maɗigo ka tafi gurin Allah ba ka da hankali malam ka yi haƙuri kai mawakaci ne kawai ka yi haƙuri wallahi kai mahaukaci ne ba hankali a cikin wannan harkar duk dai an fito ana ta wasu bayanai abin da aka saka hannu an ce shi abin yana da wasu dokoki sun kai ɗari da wani abu amma wai an ce ba wannan a ciki to ta wancan mai maganar muna nan muna sauraro muna nan muna sauraro amma a cikin sauraron mu muna gaya muku ko mun mutu to mun barranta da wannan abu ko muna kan ƙasa ko muna ƙarƙashin ƙasa Allah ka shaida mun barranta da abin da aka yi Allah ya mana wannan shaidar ko a lahira kar a tambaye mu su je can su ƙare walbazi ya ce ba zai huwa lazi ya takallamu bil fuhush shi ne wanda yake magana da alfasha wa radi'il kalam malamai sun samu saɓani dangane da al'amarin halaccin zanga-zanga da dama malamai suna hana zanga-zanga ne saboda ya ci karo da tsarin addinin musulunci a inda wasu suka dinga mai musu da martanin cewa to ai ba tsarin addinin ake biya kasan ba domin kundin tsarin mulkin ta turawa ne kuma wannan kunnen tsarin mulkin shi ya kara halasta wa mutane zanga-zanga don nuna alhinin su dangane da halin da suka samu kansu a ciki da haka duk wanda yake shirin hana zanga-zanga to ya hana zanga-zanga da al'amarin da ya shafi addini ne a bari ran da aka kafa daular musulunci sai a faɗi cewa zanga-zanga haramun ne amma ba yadda za a yi malamai su halatta wa mutane fitowa su yi zaɓe su wahal da kansu sannan daga bisani wajen fitowa neman hakkin haƙƙinsu kuma a hana su Wannan ya sa da dama mutane suka fara bijirewa domin wannan fatawa akwai sabon lale Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya yi ƙarin jawabi dangane da wannan zanga-zanga da ake shirin fitowa. Duk da wannan jawabi nashi ba yau ya yi shi ba ya yi jawabi ne tun 27 ga watan Fabrairu. A inda Dr. Ahmad Gumi ya rubuta a shafin sakanci zanga-zanga irin wannan halas ce, amma da sharaɗi. Dr. Gumi ya ce, idan zanga-zanga ce da nufin ibada ce ita kanta wata ta'abudiyya ce ta bid'a ce domin ko babu wani zanga-zanga cikin ibadun musulunci kamar tattakin wato arba'in na 'yan shi'a ko maulidi ko masu yin zagaye da sunan son manza Allah ya ce duka wannan baya cikin addinin musulunci ya ce idan kuma ita babin mu'amala ce da siyasa to dole a yi tafsili idan ta zo a babin siyasa da mu'amala a inda ya kara da cewa in tana da amfani a mahangan shari'a to hukuncinta yakan fada akan hukunce hukuncen shari'a na wajabci ko mustahabbanci ko halas ko makruhi ko haram zanga-zangar da za ta kawo sauyin mulki ko bijirewa shugabanni musulmi masu adalci ko marasa adalci ko kuma jairai masu mugunta haramun ce a saurari karin bayani daga baya a inda yake cewa zanga-zangar ta daka kawo sauyin hali jama'a zuwa wato sauyin halin jama'a zuwa ga inganta rayuwarsu mustahabbi ne yin hakan a inda ya kara da jawabin cewa zanga-zangar da za ta kawo sauyin halin jama'a zuwa inganta addinin su wajibi ne amma da sharaɗin rashin haifar da musiba wata tafi yadda ake cikinta a yanzu zanga-zangar da za ta kawo rarrabuwan kan jama'a ko salwantar dukiya ko rayuka haramun ne a musulunci ya kara da cewa to me yasa aka haramta zanga-zangan juyin mulki daga hannun musulmi ko ja'iri sai malam ya ce na ɗaya mulki na allah ne subhanahu wa ta'ala shi yake haramta musulmi su yi jayayya akan mulkinsa duk abin da zai kai ga faɗa tsakanin musulmi haramun ne tashin hankali domin neman mulki bai haifar da mai ɗa ido ba baya haifar da ɗa ido a inda ya ƙara da cewa duk lokacin da mutane suka haɗu domin su yi juyin mulki ko su sauya shugaban da yake kai mala ya ce sun ha'inci kansu kuma ƙarshe dai wahalar da za a shiga sai wacce ake ciki a inda yake cewa saboda haka irin wannan tsari na demokuraɗiyya dama ya zo a cikin kundin shi da halaccin zanga-zanga ta lumana saboda haka ba a iya haramta ta ba a iya haramta ta da sunan addini sai dai idan akwai yiwuwar shiga mugun mugun halin da zai haifar da tashin tashina ko kuma hasarar rayuka da dukiya wanda za a shiga hali mafi muni da ake ake cikinta to shine malamai sukan fito su ba da shawara ta hanyar haramta ta amma idan har al'amari ne wanda zai sa a yi zanga-zanga ta lumana domin nuna damuwa akan halin da aka samu kai a ciki to wannan ya halatta to mun kuwa babu wani dalili da addini da zai zo ya haramta ta in kuma an haramta ta to sauran al'amuran ma ya waje ba a haramta su